الأخيرة فلا يجب حتى يصلي ركعتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد درسنا همسين درسنا همسين دشيدة مع أتكين للتاتم عمدة الأحكام za mu حديثنا لدي na بوكوي أيو yau a nawa شعبان watan sha'aban shi aka ru'ya ko kalanda ru'ya ko kalanda duba ru'ya biyu ga watan sha'ban a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari da ashirin da tara wanda ya dace da biyu ko shi ma uku uku kai uku ga watan takwas shekara dubu biyu da takwas ta miladiya unwanin babi wanda za mu tashi da cewa babu jami'a wato babi da ya tattaro hadisai daban-daban da suke bayanin hukunce-hukunce daban-daban da suke da alaƙa da sallah ya karkasa abubuwan sala kamar yadda suka gabata daban-daban jinsi-jinsi to amma waɗannan hadisai ne waɗanda suke sun tara abubuwa daban-daban wanda yake ba za a iya sanya su karkashin babi guda ɗaya ba da unwani ɗaya sai ya sa musu babun jami a cikin wannan yana koyi da irin su imamu na malik imam malik yana daga cikin a manhajinsa a cikin littafinsa al-muwaffa idan ya zo tun a cikin littafi na farko a littafin awqatus sala yi babu jami'ul wuqut haka a cikin littafin sallama ya yi babu jami'ar sala sannan a ƙarshen muwafaɗin ya yi kitabun jami'a, wanda irinsa ma yawanci malaman haɓar imam malik suka tafi a kai sun yi rubutu sai su yi a ƙarshen littafin su kitabun jami'a, kamar yadda ibn abi zai yi a risala a ƙarshen risala ya yi kitabun jami'a. kuma yayin da ya yi babban littafin nan nasa na masabar malikiya an da wajen yin da ya karshensa shi ma ya masa kitabun jami wanda a ciki ya ambaci abubuwan da suka shafi aƙida da sun da ƙa'idodin da wato manhajin ahlus sunna da abubuwa na adab da sira annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu shi ma nan a sheikh abdulghani al-maqdisi ya yi koyi da wannan a manhaji na imam malik shine ya ce babun jami wato babu mai tattara matsaloli a hukunce-hukunce masu yawa a kan sha'anin sallah ya fara da hadisi na farko da ya kawo wanda yake shine hadisi na 107 a cikin wannan littafi mai albarka an abi ta ibn rabi'i al-ansari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وانا حديثي ده يعقوب هذا الانصاري الله يهديه شي yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada zauna sai ya yi sallah raka'a sahabin da ya rubuta wannan hadisi sananne ne hadisansa da dama sun gabata cikin a kitabul bahara abu qatada ansari ya shahara da wannan alkunya tasa amma sunansa mafi inganci mafi shahara a cikin sunansa shine ne harith ibn rib'i al'ansari daga cikin mutanen madina daga kabila al-khazraj as-sulami daga banu salima yake daga cikin kabila khazraj ta daga cikin kabilu biyu na madina al-aus shi a bangaren al-khazraj yake ya halarci yakin uhud tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran yakuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara a cikin sahabbai da annabi masa ladabi da farisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato mahayi kenan wanda yake yaki alfaris shine wanda yake yaki akan doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu fursanina abu qatadatul ansara wa khairu rijalatina salamatu ibn al-aqwa wato wanda yake kowanne a cikin mu cikin mayakanmu kan doki shine abu bakar ansari wanda ya fi kowanne cikin mayakanmu akan akan kafafuwansa shine salamatu bin al-aqwa abu bakar da ansari ya shahara da wannan lakabi na fadishin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda saboda kwarewarsa akan doki da da kuma Allah da kuma jarumtarsa shi yasa ne ake masa wannan lakabi da farisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a madina kamar yadda jumhurin kamar yadda mafi yawan malamai suka tafi a kai saboda ƴaƴansa kusan gaba kiɗin sun yi shaida cewa a madina ya rasu duk da waɗansu sun ruwaito cewa ya rasu a kufa sai na a ya masa sallar jana'iza har ya masa kabbara bakwai kamar yadda kasance yana yin kabbara sai na ali kan yi kabbara biyar akan waɗanda suka yaƙi akan wanda suka halarci yaƙin badar to shi dai an ruwaito ya yi ma abu qatada al-ansari kabbara kai amma wannan ruwa ba su inganta ba da abu da ya fi inganta shi ne abu da ya rasu bayan da sosai na ali da wajen shekara goma da wajen kusan shekara kusan shekara goma sha tara kuma a madina ya rasu kamar yadda 'ya'yansa suka ambata ba a kufa ba abu qatada shi ya ruwaito wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya da riwaya guda biyu riwaya ta farko ita ce wannan wanda al-hafiz abu zani ya kawo ta zo da sigar hani in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallah raka'a wannan siga ce na nahi ko fala yajlis Allah nahiya shi sa ake ma aljulus din ake ma jilis ake masa aljazma fala jilis wa kada ya zauna saboda haka wannan ita ce riwaya ta zo da siga an nahi ta hani ɗaya riwayar ta zo kuma da sigar umarni idza dakhala ahadukum almasjid falyarka rak'atayn qabla an yajlis idan ɗayan ku ya shiga masallaci yayi raka'a guda biyu kafin ya zauna wannan ce riwayar imam malik riwayoyin guda biyu imam bukhari ya kawo su ya fara da riwayar imam malik wajen ta zo da lafazin umarni sannan ya kawo ita riwaya ta biyu ta abdullahi ibn sa'id ibn abi hind ta zo da lafazin hani dukkanin su ma'anar su ɗaya ne sai dai kowace riwaya ta fi bayyana dalalarta ta fi bayyana hukunci ta bayyana bangaren wani bangaren hukuncin wannan hadithi fiye da ɗaya riwaya Kawai yadda zuwa cikin mabahisin wannan hadith da za mu karanta insha Allah kuma wannan hadithi a wata riwayar tasa an bayyana sababi yana da itsa abu qatada al-ansari shine ya shigo masallaci sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da waɗansu sahabbansa su ma suna zaune tare da shi sai shi ma sai ya zo ya zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kayi sallah raka'a biyu ya ce a'a ya ce tashi kai sallah raka'a biyu sannan sai ya ce idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu wannan ita ce riwayar muslim wadda ta bayyana kissar a wata riwaya wanda yazo kamar yadda yazo a cikin mu'jam tabarani cewar wani ne ya shigo alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ma mutane ba amma a cikin riwayar akwai ishara ba ba juma'a ba ce yana mutane yana mutane a yana ba a kira ta da lafazin kutuba ba ba, amma an ce wa huwa ala mimbar haddi nas yana kan mimbari ne wa mutane hadisi da ya shigo sai shi ma ya zauna kamar da kowa da kowa yake zaune sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai sallah raka'a biyu yace a yace me yasa yace karitu ya rasulullah an ashhasa wa anta qa'im na tsaya rasulullah a ce ni ma na miƙe alhali kana tsaye kana tsaye ni ma a ce na tsaya shi yasa na zauna da yi sallah ba to ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ala kowace ce daga cikin riwaya ko ta fuskar inganci ce riwaya ko ta fi inganci saboda a cikin sahih muslim take da sauran ta fayyana sahih kamar ibnu hibban da ibnu husayn amma dukkanin su ma'anar su ɗaya ne kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin ya yi bayani na wannan sunna yayin da wani ya shigo masallaci bai zo da wannan sunnar ba bayan ya umarce shi kuma sai ya yi bayani da al'umma baki daya ya ce idan a ahadukumul masjid in ɗaya ku ya shiga masallaci wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya zauna sai ya yi sallah raka'a biyu ita ake ce ma tahiyatul masjid kuma ake ce ma haqqul masjid ana ce mata tahiyatul masjid kamar yadda ya zo a wani hadisi na Abi Dharr al-Bukhari wani hadisi mai tsawo na wanda ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam adadin annabawa da adadin manzanni to yayin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a zauna a masallaci sai ya zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma alimta anna lil masjidi tahiyya baka sani ba cewa masallaci na da gaisuwa shine ma'anar masallaci